وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المنون وغير المنون wato munawwan da kuma wanda ba munawwar wato suna mai talwini da kuma wanda ba mai talwini ba la tu'aqib wa anta gadban kada ka yi hukuma alhali kana fushi kada ka yi punishment ga wani alhali kana fushi zai kai barna an gane ku gadbanun to shi wannan gadban din nan ala wazan fa'alan yana daga cikin mamlu'u min as-sarf kun gane to shi kuma suna mamlu'u min as-sarf ba a samun tadwini gadban ala wazan fa'alan ba ya samun tadwini ramadan sha'ban ba a sami tanwini na'am min alwardi ma huwa ahmaru wa abyad daga cikin wardi daga cikin fulawan wardi akwai wanda yake ja da kuma fari ahmar da abyad shi ma yana daga cikin mamnu min as-sarf li'annahu jaa ala wazn al-fi'l domin ya zo kan ma'aunin fi'ili ya zo kan ma'aunin fi'ili ahmar ba za ka ce ahmarun abiyadun asfarun da aka ce haka ba shi bai karɓar tanwini an gane ku na'am da kanal ummalu masna ma'aikata sun shiga bibbiyu shi ma suna yanzu kan ma'aunin wani masna maf'alun maf'alun irin ma'asharun ma'asharun ya ma'asharun musulmi za ka ce ma'asharun saboda yanzu kan maf'alun shi ma baya karɓar tanwini ja'at sayyidatun ukhra ukhra wasu shugaban jam'i na na shi ne ukar ayyam eh, ayyamun ukar, ba za ka ce ayyamun ukura ba saboda kwanaki da yawa jam'in ukura shi ne ukar, an gane ku dakin ukar to shi ukar din nan suna iya zuka ma wani fu'al shi ma baya karɓar tanwini an gane ku na'am kadimtu ka bi bushra na gabato zuwa gare ka da albishir bi bushira da albishir shi ma fu'ula suna ya zo kan ma'aunin fu'ula shi ma baya karɓar tanwini da kaltu raudatan faiha'a na shiga dausayi mai faɗi faiha'a faiha'a an fahimta ku hmm. shi ma ya zo kan fa'ala raudatan faiha'a to shi ma baya karɓar tanwini tahtaju misru ila masani'a misra na buƙatar masana'anta misra na buƙatar masana'anta shi ma mafa'il masajid shi ma baya karɓar tanwini lam yabtadu tarihu bi aqasisa tarihi yana farawa da kisoshi a kasuwis kisoshi shi ma fa'il shi ma ana kiran wannan muntahal jumu shi ma wannan baya karɓar tanwini na'am na kisa kisa kisa a kasuwis ko kisas shi wancan siga ne na munta haljumu a kasuwis na gaba babu kawai salam الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في فرائض الغسل babi game da farallan wanka wa amma fara'id al-ghusli fa kamsa fawaidi ko amma farallan wanka guda biyar ne awwaluha an-niyya na farkon shi shine niyya yayin fara wanka niyya yayin fara wanka farilla ne wa tamimul jasad bil ma'i fardu da game jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa kar a bar lum'a farin lare shi da kuma ruwa mai tsarki in mutum zai yi alwala kada ya yi alwala da ko kuma in mutum zai yi wanka kada ya yi wanka da ruwa mai najasa ruwa mai tsarki shi ma farin lare gaggautawa ma farin lare shi ma cudawa farin lare inda malik eh, da fauru da tadlis farilla ne a mazhaban malikiya kawai amma sauran mazhabi ba su doke shi a matsayin farilla ba mutum yana iya yin wankan janaba ya yi sufa ya fada cikin ruwa da niyan wankan janaba ba tare da ya cuɗanya ko'ina ba In dai ruwa ya taɓa ko'ina a cikin shi ya yi wankan janaba a sauran mazhabi an gane ku sarasu sun ce ba sharaɗi ba ne sai an cuɗanya ake cewa an yi wanka amma malikiya suka ce dole ne sai an cuɗanya su sun ɗauki cuɗanyawa kamar cikan wanka ne idan jikin mutum mutum ya zuba ruwa ruwan nan ya zama akwai wurin da bai samu ruwa ba to ya zama wajibi mu ci ya cuɗa amma ko ina ya samu ruwa shi kenan cuɗawa ya zama suna da sahabi na'am al-akhdari bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim faslun fil nifas fasali game da jinin biki wani fasikal yi fi man'ihi wato shi jinin biki kamar haila ne a wajen hane-hanen shi wajen hane-hane an gane ku wuraren da abubuwan da aka hana a cikin haila shi ne abin da aka hana a cikin jinin biki wa a na 60 ma. mafi yawan nifas kwana 60 ne inda malik akwai masu ganin kwana 40 ne mafi yawa eh fa idan kada addamu idan jinin ya yanke gabanin haka walau fi yawmil wilada ko da cikin ranar haihuwa ne jini ya yanke tana haihuwa yanzu jini ya yanke yanzu tasalat musallat sai ta yi wanka ta yi sallah za a wada hatta idan jinin ya dawo mata ba bayan ta yi wanka ta yi sallah sai jinin ya dawo ya za a yi in kana bainahuma kamsata ashara yawma in ya kasance tsakanin akwai kwana goma sha biyar tsakanin daukewan jinin farko da kuma dawowar sabon jini an samu tazara na kwana goma sha biyar ba aksara kun gane ko mm. da jinin nifas ya ɗauki sai da mutum ya yi kwana goma sha biyar sannan wani jinin ya dawo an gane wani ko <laughs> fiye da kwana goma sha biyar kamar sai da aka yi wata ɗaya sannan wani jinin ya dawo kana sani haida to na biyun ya zama haila <clears throat> na biyun ya zama haila tunda an samu tazaran kwana goma sha biyar wannan jini ba cikon jinin biki ba ne shi hmm. wa illa dumma ilal aljar wa illa me ma'anin wa illa ai in bai kai kwana goma sha biyar ba to a haɗa shi zuwa ga na farko hmm. in da na farko ta yi kwana takwas tana jini sai ya ɗauke bayan kwana goma sha biyar a bayan kwana goma sai jini ya zo da jini ya zo ya za a yi da jini yanzu yawa da kwana takwas da yanzu sai jinin na sai a ce tara goma sha ɗaya har sai ya tsaya an gani za a ci gaba da lissafi ne akan na farko sai ya zama to daga cikin cikon jinin biki shi wannan cikon jinin biki ne amma in har an samu tazaran kwana goma sha biyar wanda shi ne aƙalli zuhur shi ne ƙarancin kwanakin da mutum zai zauna yana da tsarki ko mace za ta zauna tana da tsarki an gane wannan ko to saboda aka za a ɗauka in dai kwana sha biyar ne to wannan sabon haila ne ba jinin biki ba ne yawwa hmm. shi kuma mai risala ya ce kwana takwas ko goma shi mai risala karancin tsarki kwana takwas ko goma in mace ta zauna bayan al'ada ya ɗauki sai sai kwana takwas ko kwana goma sannan wani jini ya zo to sabon jini ne amma in ba kai kwana takwas ba cikon na farko ne an gane in ji mai risala shi kuma na'am amma abin da ya fi shahara a cikin mazhaba shine sha biyar din nan Na, mazalla eh a wani jikin gidan haihuwan ne ba don fasad ba ne sai ce ɗari ai wannan jinin ai tilaka tilaka ita ta fitar da wani wani halitta ko da halittar bai da rai aka fitar da shi ko bari ne to wannan jini abin da ya wurin jaye jini ne na jini ne na haihuwa inda wasu malamai suna ganin jiddan fasad amma jinin haihuwa ne wannan za ta bar wanka ta bar sallah tunda jinin sababin haihuwa ne yasa ya zo eh ana shima'u bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa amma makaruhatu amma makaruhai na sallah addu'a ba da ihram addu'a bayan kabbaran harama makaruhi ne du'a'ul ta da ake yi din na makaruhi ne inda malik an gane in mutum ya kabbaran harama ba a so kai wani addu'a kana kabbaran harama sai ka fara karatun fatiya kai tsaye an gane na yanzu eh, malikiya magana isti'aza da basmala bai taso ba maganar du'a'ul istifta bai taso ba an gane wannan ko su du'a'ul istifta a wajen su makaru khilafan li abi hani'a li ahmad bin hanbal wa shafi'i ahmad bin hanbal da imamu shafi'i du'a'ul istifta sunna ne kuma shine wanda ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wa qabala al-qira'a eh wato addu'a kafin kabbara harama a bayan kabbara harama kafin karatun fatiha shine du'a'ul mai istiftaha wa du'a'u fi asna'il fatiha da addu'a a tsakiyar fatiha idan mutum eh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim allahumma hajina allahumma hajina allahumma kaza allahumma sabbitna allahumma kaza a gani idan an zo wajen sai mutum ya tsaya ya addu'a ya addu'a to wannan makaruhi ne shi ma wa asna'is sura da kuma tsakiyar sura addu'a tsakiyar sura eh, wannan matsala filafiya ce shin ana yin addu'o'i mutum zai iya tsayawa in ya ga wata aya ta addu'a ya tsaya ya addu'a ko ba zai iya tsayawa ba ai ko wani hadisi da makaranta a can bulugul maram manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wata sallah fama marar alaihi ayatun fiha du'a illa da'a ko aya fiha tasbih illa sabbaha illa waqafa wa da'a to karkashin wannan ne malamai suka yi sabani duk da wannan sallan dare ne to shin irin wannan abin da aka cikin sallan dare za a iya masallan farilla haka wasu malamai suka ce duk wani abin da ka ganshi an yi shi a cikin nafila za a iya a cikin farilla sai an samu wani dalilin da ya rarrabe amma wasu ce la nafila daban farin la daban saka dan kaga an yi abu a cikin nafila ana rangwami ga nafila yi wasu abubuwa wanda ba a rangwami a cikin farin la. saboda haka yin addu'a tsakiyar fatiha tsakiyar sura makaruhi ne baya halatta sai dai a cikin nafila na'am wa du'a fi ruku da yin addu'a a cikin ruku'u na'am ba a yi ba kada mutum ya yi ruku'u ya tsaya yin addu'a da shi mazhaban imam al bukhari ana yin addu'a a cikin ruku an gano wannan ku imam al bukhari ya a cikin sayar bukhari ya kawo wasu dalilan nashi wanda yake ganin shi a nashi ana yin addu'a a cikin ruku a gane amma abin da ya fi tabbata a cikin sujada ne ake ruku ake addu'a wal du'a ba da tashahhud al-awwal eh da kuma addu'a bayan tahiyyan farko addu'a bayan tahiyyan farko idan mutum yayi tahiyyan farko to ba zai tsaya yi addu'a ba ana yin addu'a ne a tahiya na biyu wannan shine mazhabin malikiya an gane wannan ko amma kun duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi na al-allama nasiruddin albani ya kawo dalili wanda ke nuna wato ana iya yin addu'a a cikin tahiyyar farko da na biyu domin ya kawo hadisin nan da annabi ya magana kan tahiyya bayan ya karantar da tahiyya ya ce mutum ya gama karanta tahiyya yayi salatin annabi summa liyatakayyar min addu'a'i a ajabahu sannan zai ya zaba daga cikin addu'an da ya bashi sha'awa hmm? ya zaba daga cikin addu'a to wannan cewa da ya summa liyatakayyar bai nuna wato raka'a biyun farko raka'a biyun farko ne ba raka'a farko bane ko na raka'a biyun farko bane ko na ƙarshe ko bai nuna rakawoyi biyun farko bane ko na ƙarshe kawai ya nuna in mutum ya gama ta giya. ya zaɓa daga cikin addu'an da ya ba shi sha'awa kaga wannan ya nuna kana iya yin addu'a a tahiyan farko kamar yadda za ka yi a cikin na biyu eh, masu malikiya ba a yin addu'a a tahiyan farko eh wa ba da salami imam da yin addu'a bayan sallaman imam Kuma ne ko idan liman yayi sallama To za ku iya za a iya yin addu'a in a kawo salati goma goma ga annabi an gane a galiban a Najeriya mutanen da suka fi lizimtar karatun fiɗi su ne wa Su ko amma kuma su ɗin nan su sun fi kowa yin addu'a bayan sallama liman liman na gama sallama zai ce a kawo salati goma goma ga annabi a kawo fatiha da salatul fatih a yi ta yin addu'a walidan walidanmu da iyayenmu da kakanninmu da waye da waye da kasanmu Allah ya zauna da ita lafiya za a yi ta yi to kaga wannan gashi a cikin littafin littafin da suke karanta wa littafin fiƙo gashi an nuna ba a yin addu'a bayan sallamar liman idan liman ya yi sallama kowa ya tsaya ya yi zikirin shi in ya gama zikirin shi shi ke ya tashi ya tafi abin shi an gano wannan ko shekul islam ibn taymiya yake cewa du'aul mas'ala ana yin shi ne a cikin sallah ba a wajen sallah ba idan mutum yana sallah in yayi ruku'u zai iya roƙon Allah amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fashtahidu fi du'a idan mutum yayi sujada shine zai iya roƙon Allah a wajen amma idan mutum ya riga ya sallama shi kenan ba maganar du'a'ul mas'ala sai dai du'a'ul ibada shine azkar mutum azkar yake yi bayan ya idar da sallah an gane wannan ku wasujudu ala thiyab da yin sujada kan tufafi mutum zai sujada sai ya ja musamman masa malamalin sai ya ja malamalin ya sa a goshin shi akan akan shi a gane ya yi sujada kan shi da kuma sujada akan shimfiɗa kamar carpet da makamancin su wanda a cikin shi akwai wani irin jin daɗi wani hutu a ciki yana da laushi wadda kai sujada sai kaɗan nutse a ciki bikilato mutumin da ya yin sallah shi bawa ne to bawa shi ne in zai yi bauta har ya shirya wani wani kafin na musamman mai laushi da sauransu shi bawa yana kankan da kai ga Allah ne ya tilmuza goshin shi a turbaya an fahimci to amma sai ga shi in za a yi za a yi sallah sai a hau kan kafet mai laushi ana sallah ana nutsewa hmm? to yin wannan makaruhi ne sai malam ya kawo sabanin mai tabarma shi tabarma tabarma ba a karhanta yin sujada kan tabarma ba kun nuna wannan shi tabarma bai da laushi yana da kaushi kamar wannan kafet din yana da laushi a kowane kasa kan sai da ka nutse ci eh ke to kaga duk wannan gaba da bai dace ba idan masallaci duka irin na malagu ne irin su malagu ba bayan Allah bane su ai za a yi bauta da malagu da talaka duk matsayin su daya a wajen Allah sai kun fita kuke kuke cewa wannan mala'u ne ba ruwan Allah da mala'u mutum ba za a je aikin haji ba mala'u ba kuwa ba duk tare ake yi kuma duk dokar da ɗaya aka ba an ce kada a sa turare da bai kuɗi ya salaka duk kansa kowa kuma ya sa harari duk tare ake sama ba wani bambanci na'am walakin tarko a aula sai dai tabar man ma barin shi ya fi a yi sujada kan ƙasa da zai yi yin sujada kan ƙasa shi ya fi dacewa kama a yi sujjada kan tais. ai ƙasa ne shi ya eh. a ban shimfiɗa a masallaci da yawa bidiya a ƙawata shi ya yi kyau sosai annabi ya nuna la koma sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajid tashin kiyama ba za ta tsayi ba har sai mutane sun yi gasan sun yi gasa wajen gina masallatayya wato a wata ruwaya yace la na haka ma zakar da Yahudu wannan fara". <coughs> lalle wallahi za ku kawata masallatai <coughs> kamar yadda yahudawa da nasara ke kawata shi to ba a so masallaci yayi kyau da yawa in yi kyau da yawa to ya zama bid'a an gane yana daga cikin alamar tashin kiyama gasa wajen gina masallaci masallaci ne ya zama yana da yarwa yadda kowa zai shiga ya sallah amma a sanya zinari a sanya menene a sanya meye ya zama to in mutum ya zo sallah ba sallah ya zo yi ba ma zai ta kalle kalle ne <clears throat> to bai dace ba na'am abin da kushu'i kenan suka kalla eh kushu'i manzo Allah ne ya kalla ba ba su ba

a lokacin da mutum ya zama bawa a lokacin da yake tunawa da Allah to yanzu AC misali a masallaci ai duka gaba ɗaya wannan AC ne yawa matsala ne shi ma duka kowa zai dinga Allah Allah ne zo masallacin ba wai dan yin sallah ba dan yin sha AC ka gani ba duk wannan gaba ɗaya ba wai burgewa bane can wai a irin wannan mahaukacin kashe kuɗi a cikin masallaci a gani abinda manzo Allah ya faɗa kenan tashin kiyama ba za ta tsayu ba sai mutane sun wuce gona da iri wajen kawata masallaci kuma yace za ku kawata shi irin yadda Yahudawa da Nasara ke kawata shi an gane wannan ku za tsaya tsaka tsaki za tsaya na wadata Sai. Eh. haka wasu malamai ke gani amma duk abin da aka san cewa wuce gona da iri ne wajen kawata duk wadata duk yana nan dai akan matsayin shi na an hana tunda idan su sun yi to ai kai zaka shigo kai sallah kai kai da ba ba ai masallaci ba nasu bane su kadai yau idan kai guluwi wajen kawata shi kamar yadda ake sa zinari da azurfa har ina ganin so albani ya yi magana kan ka'aba da ake sanya zinari da azurfa da wasu abubuwa duk ba wai wani abu bane wanda yake ya na burgewa can can an gane banu umayya su ne suka fara yin wannan kawata masallatai ya wuce gona da iri amma da ƙasa ne ake sallah ƙasa ne ake sallah ba ba sa shimfiɗa irin ya din nan an gane na'am aliziya in za a kawata shi a yi tsaka tsaki kada a wuce kada a wuce gona da iri wajen kawata shi na'am mm. rukunan saki na'am asani na biyu al muhammad daga cikin rukunan saki akwai mahalli me mahalli wato mahallin sakin shine miji shine mace ita mata ita ake saki ita ce mahallin saki an gane wa miji ke saki miji na sakin matar shi wa sharɗu milku zauji ismatul mar'ati wato sharaɗinsa ya to miji ya mallaki igiyar matar an gani kafin saki sai ya mallaki igiyarsa kafin saki matar da bai riga ya auro bai da iko ya ta sai ya riga ya mallaki igiyarta ta to matar shi sa'annan ya sake ta na uku akwai alƙasu nufi kamar sabaka lisanuhu ila ila wato sai mutum yayi nufin saki da mutum yana cikin bacci kawai yana magagin bacci ya ce abu wallahi na sake ki dan ya ka alaihi salatu kaga wannan sakin da yayi bai yi shi da ba yayi cikin magagin bacci an gane duk wanda harshen shi yayi subul da baka duk wanda harshen shi yayi gaggawa zuwa ga saki ba tare da yayi nufin saki ba lam a alaihi talaq saki baya aukuwa a gare shi wala yaqau talaqul mukrah wato sakin wanda aka tilastawa baya yiwuwa imamu malik bin anas rage magulla akwai sanda ina ganin lokacin sarki al-mansur ne imamu malik wasu bayan allah suka tambaye shi lokacin shi sarkin wato an masa mubaya ne dole idan har ya san baka yi mubaya ba zai sa a kamo ka sai ka yi a to saboda ko ta rana sai wani bawan Allah ya tambayi Imam Malik ya hukuncin sakin wanda aka tilasta ma ya saki matar shi sakin yayi sai Imam Malik yake cewa la talaqa li mustakrahin babu saki ga wanda aka tilastawa a lokacin sarkin sai ya ji labari an ce Malik ya ce babu saki ga wanda aka tilastawa sarkin da yake yana da ilimi sai ya kiyasan abin ga babu ainihin mubaya'a ga wanda aka tilastawa kenan nima mulki na a wajen malik bai yi ba kenan saboda haka sai yasa aka kira malik ya ce wa malik wannan maganar da kake fata wanda kake ka daina shi ya ce wasu fatawa ya ce kana cewa latsa laɗa limus takrayin babu saki ga wanda aka tilasta malik ya ce to ai wannan magana haka take babu yadda za a yi in canza ta ba magana ba ra'ayi na bane ce to ni dai na gaya ma ni na yi amfani da karfin sarauta na ce ka daina bada wannan fatawa ya ce kuma wannan ya fi karfin sarautan ka sarki ya buga ya ga dai malik yana ta bada fatawa da shi ne yasa aka kamo malik ya ɗaura malik ya ma malik bulala har sai da hannun shi ya shanye ka janye ce la la la talibus sakraje bai janye ba ai wannan addini ne wannan ba bai shafi mulkin shi ba mai hada wannan da mulkin shi kamar sarki ya ce ban so in arziki ka ce Allah ɗaya ne wannan ya shafe shi ko ban so daga yau ban so in ƙara ci ka ce zama istiraha sunna ne ko ban so in ji ka ce wai saki uku kalma ɗaya ta ce ne ban so ƙara jin wannan in na ƙara ci zan ɗaure ka ana sami akar maka laya saki uku kalma ɗaya ta ce saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne malam ba sarki ya hana ba su amma Allah bai hana ba ku an gane irin wannan duk sarautar shi bai sai hana bai zai hana ka fatawa ya takura maka faɗa abin da Allah bai ce ka faɗa ba amma dangane da abin da ya shafi mulkinsa shi ne ake cewa kada ka yi masa inkari a bayyane da abin da ya shafi kurakuransa idan ya yi laifi ka same shi a gefe ka masa nasiha in ya saurara alhamdulillah in bai saurara ba kenan. amma sarki bai da iko ya yi cin ambala ga malami ya hana ka faɗin abin da ka sani na addini wannan yana daga cikin dalilin da aka yi ta ɗaura shekul islam ibn taymiya shekul islam an daure shi akan hadisin shaddu rihal ila kabarin rasul shin mutum zai iya nikan gari ya ce zai shirya daga nan sakano cewa za shi kabarin annabi ko ba za shi ba a lokacin manya-manyan malaman zamanin shi suna ba da fatawa cewa ana yi manya-manyan malaman suna cewa mutum zai iya shirya musamman kai ziyara kabarin annabi shekul islam ya ce ba a yi suka kai karan wajen gwamnati wajen gwamnati aka ce janye yace wallahi ba zai janye wannan fatawan ba wannan abin da ya riga ya fahimta ne kuma ya sani an gane la tushadu rihal illa fi salasati masajid masjid al-haram wa masjid al-aqsa wa masjid hadha ko ba a nikan gari musamman sai cikin masallatai guda uku masallacin harami da masallaci na wannan da kuma masallacin baitul maqdis su ne kadai mutum zai ce zan yi ziyara zan je musamman in shirya ya tashi ya je wani gari zan ziyara masalatun guda uku ne kace kada ki gari zaka je hubbari kabarin shehu to haramun ne ka cika wannan alƙawarin ko zaka ce kace zaka je masallacin shehu to ka je su tambaye lokacin sallah ba sai ka je masallacin shehu ba kun gano wannan ko to akan wannan ibnu taymiya malamai sun masa ca kuma sun kai ƙara wajen gwamnati cewa ya kaba mai ijma'i amma shekul islam ya kawo hujjoji da dalilai sun kasa magana amma kuma suka sa aka ta dukan shi sai ya janye fatawa kun ga wannan da kuma maganar saki uku kalma daya shi ma akan nan an masa bulala sosai akan ta an an hau da shi kan raƙumi ibn taymiya ana dukan shi ana wannan shine sakamakon wanda ya saba wa ijma'i ba wani ijma'i ba kawai miyagun malamai ne da hassada da mugun farin ciki suka kai ƙarar wajen sarki saboda sun kasa tattaunawa da shi a ilmance sai suka yi amfani da ƙarfin gwamnati suka dakatar da shi an gano wannan kamar yadda suka yi wa ibn hazam al-andalusi al-zahiri shi ma yana ta jamus samari daular malikiya ne daular malikiya akwai manya-manyan malamai a wannan garin na malikawa to ibn hazam da ya zo ya fara bayani sai ya fara jan samari ya tara samari sosai tare da shi ya to sun tattauna da shi sun ga babu sauki shi ne suka kai ƙarar wajen sarakuna suka gaya wa gwamnati ka gani gwamnatin ka gwamnatin malikiya ne idan har wannan bawan Allah ya fara wa'azi to gwamnatin ka zai rushe saboda haka ranka ya daɗe ka ɗauki mataki akan wannan abu ya kuke ganin za a yi ce ai ya wallafa littafai littafan da yake wallafa wanda da ke alfahari ka ji hasadar malamai littafan da yake wallafa da su yake ya taɓa nan a kama su a gonar su sai gwamnati ta yi amfani da ƙarfinta ta kwaso duk littafan da ya wallafa ta gasa nan aka banka musu wuta an ce bai ƙara lafiya ba hanyar su amma kuma daga ciki ya yi ƙoƙari ya mayar da wasu littafan da ka da ka ya zauna ya sake rubuta ya ce to ai in dai in kuna ganin kun kona wannan ko kona nan ba ya ɗauki alƙalami ya sake rubuta muhalla wannan muhalla da muke karanta wannan nuskar gaba ɗaya nuska ne wanda ya da kwakwalwan shi ba tare da ya duba a wani bukari wani ya duba kaza kaza ka a'a da kwakwalwan shi ne an an baka mata wuta tun daga nan ya shi lafiya har yanzu bai ƙara samun lafiya ba to da wannan dalilin an riga saboda a ce ka ka wallafa littattafai gaba ɗaya an dawo da kai farko ziyo an gane to wannan shi ne saboda haka almuhim dai idan an tilasta wa mutum ya saki matar shi saki bai yi ba eh iyaye ba sa tilasta ma iyaye suna baka umarni ne ba dole bane ka bi umarnin in ka bi umarnin ka bi amma ba ci ba kiwa iyaye na sun tilasta mu babanka bai sa ma bindiga a wuya cewa zai harbe ka in baka saki matar ka ba kawai ya ce in dai ni mahaifinka ne ka saki wannan matan an gani? yawa ba tilas umarni ya baka ko da mutum yana sane an gane sai ya faɗi magana ba tare da ya shirya ba a zuwa lokaci za ka yi magana kawai sai ga bakinka ya furta ba shi kai niyya ba an gane irin wannan ba a cewa saki saki bai tabbata ba wannan an gane in ka je sai ka je kotu ka rantsi na rantsi da Allah wannan su kunta baka ne Allah ya tsala ba bai a cikin ta idan alƙali ya ce idan shi ba riga ne misali sai mutum da ko ziya ta alƙali ya ce babu zai kai appeal ana ana appeal a yi eh, eh ya kwanta zai yi zai yi rini ko ya zance kware ne bane ka kawo abin cikin abin nan zan ka ina da wata magana kamar na gani cikin indiya cewa irin wannan ba amma ina ina roƙon yalla da Allah sake duba mun wannan al'amari ba wai ka ce ka ina ganin gaskiya fahimci abin da kyau ba ina so da Allah zan kawo indiya a mu al'amarin kuri da ina so da Allah zan kawo mala a sake duba mun fassara mu shi da Allah inda ya dace ki to kawo shi ko ta za ta duba eh zaka tutun da kayi amfani da dabara sai shi ma shi ma dabara kawo za a duba kana nuna mai zai gani ki to kotu ta sake tunani na ga cewa ya kamata wannan fatawa din a sake wani wata fatawa ma ba dole tana da yawa sai amfani da zuwa yau kenan don kotu ba a zuwa rena ta ita kotu ba a zuwa buɗe ƙofar reni gare ta ya zama in alƙali yanke hukunci ana tantaman hukuncin a gari to shi yasa irin wannan kofan ba a buɗe ta sai dai ma za ka bashi wannan abin kaka bashi a gaban jama'a kar ka zo gaban taron jama'a ka ce kana da magana ka ɗauko littafin ka bashi ka ka bari sai an ware sai ka same shi a jira ka samu mai ce. na kawo ma wannan da Allah ka duba Allah bai ka saki al'amura da abin da ya dace a cikin gaga kaza ya dace ka duba dai abin da ya abin nan an gani ita hukuma duk wani kofa da za a buɗe don arena rena ta ba a so saboda aka rena hukuma to kasa ba ta zanu ba an gane da zaran kofa ya zo aka ce to shi wanda yake yanke hukuncin ba bai da daraja a ka to za ka yi abin da gara ma je ka gaya ma kowa yi ba abin da za a yi mun hmm? amma in mutum na jin tsoron yan sanda kamar yadda ake kasashen larabawa da larabawa in ka ce za ka yi wajen polis ya san cewa da gaske ake dan sanda zai zo cikin taron jama'a ya ce ya ga ka ce zo ku ba wanda ya sai kwace ka ba kamar nan bane wanda dan zai zo yana ja ana ja wallahi yana ja ana ja wani abu mamaki na gani zai da albani mun dawo daga fajarawa wallahi mashin mashin ne zai kwace mai ya aka yi aka yi wallahi bawon Allah ya hau kan mashin ya buga kawai sai ya muri da kasa polis ya rike mashin wala ya jan kulki polis din da ya ga za a ji ciwo ya ɗauki mashin kawai ya yi ya ga ƙasashen larabawa ko can baka isa kai wannan ba in an ce kawo mashin ba kamar yadda ka zo ya kusan mashin ba kai ba ma nan ba ko nan Nijar ko nan Nijar za ka san doka da oda polis yana da matuƙar kima da muhimmanci balle alƙali kuma an gane? Hmm. Arabic na hudu lafazi abu ma ya kuma makama min sai ko abin da yake tsayawa matsayin shi na aiki lafazin saki ko amma lafazu fa yanqasimu ila sarihin wa kinaya amma lafazin saki ya kasu zuwa ga faro kwaro akwai lafazin saki na faro kwaro shine sari akwai kuma kinaya wanda aka dan sakaya saki ne amma sakayawa aka yi ma adahu da abin da ba su ba fasarihu ma fihi lafzu talaq shi sari faro kwaro shine wanda a cikin shi akwai lafazin at-talaq imma ma an ce anti dalikun ko anti mutallaka ko menene ko ana talabtuki an ya yi eh, amfani da lafazin dai dalak ana talabtuki anti dalikun anti mutallaka ala ayi waje ta kowane fuska ko ya zo da fi'il muzari ko ya zo da fi'il madi ko ya zo da ismul fa'il na misalu an yakuna anti dalikun misali ya ce ke sakakkiya ce aw anti mutallaqa ko ke abar saki ce فيلزم بهذا الطلاق فيلزم الطلاق بهذا yana lizimta da wannan wala yaftakiru ila ila niyya baya bukatar niyya in yace na sake ki bai bukatar mu yace ai ban niyya ba da mu mutlaquha wahida wato sakin ta in sakin guda ɗaya ne sai dai in yayi niyyar mafi yawa in ka dauka cewa ana iya dunkula saki yayi shin ana iya dunkula saki in ce na sake ki saki biyu kuma ya zama biyun na sake ki saki uku ya zama uku an gane mazhaban shekul islam shi kadai a duniya in ka dunkula saki saki ɗaya ne mazhaba na jumhur kuma saki uku ne ibn taymiya shi kadai ya saba mana dukkan gaba ɗaya malaman su sun ce saki uku malaman malaman mazhabul arba'a duka gaba ɗaya saki uku kalma ɗaya saki uku ne kuma ibn taymiya kuma da yake yana da jara'a ilmiya bai ji tsoro ba da ya ga hadisai nan da yawa ibn abbas ya fito ƙwarƙwaro ya ce zamanin annabi saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne haka nan zamanin abubakar haka ake yi haka nan sai abin ya canza zamanin umar eh to kaga ai ba zai taɓa yiwuwa a ce manzon Allah ya bada fatawa sannan umar ya ya bada irin abubakar ya bada irin wannan fatawa sannan umar a farkon shugabanci shekara biyu ya bada fatawan daga baya ya canza a ce kuma canji shi ya fi na manzan Allah ibn tiriya ya fito lokacin duk duniya gaba da shi ne a gane malamai suka mai cata ko ina rubuce-rubuce da zaki jahili ya saba mai jimali ya ce o wadai haka ya tsaya ya fito yan shi nan fata wani tana aiki a duniya in ka je misira duk cewa suna da mazhaba hotunan misira gaba ɗaya wannan fatuwa ta ibn tabiya shi suka dauka a gara wannan kaga wani lokaci in mutum ya ga malamai sun yi magana manya to da suka riga shi to in ya zo kuma daga baya ya ga wannan abu da ilimi sai ya ringa tsoro yana ganin anya ko ya fahimce shi kawai in ka karanci abu ka gama anan shi kenan to da shi kawai dan Allah Allah bai yi dukkan malamai za su fahimci abu za ga wani lokaci malami har ya gama zamanin shi akwai matsala da zai tattauna da ba shi ma kawai ya dogara da abin da wasu malamai a bai tsaya ba abin tunani ba shi akwai inda ya ba da ya ba da ƙarfi ne. to kai in Allah ya zo ya ce miki ka gano wani abu to yana daga cikin falalanka ka fito da shi ka karanta da mutane to ko da malamai sun taso ma ka ji tsoro na gaba a hankali za ga kuma an koma zuwa ga ra'ayi an gano wannan abin wannan wannan fatawa tana ta samun goyon baya za a duniya ta ibn taymiya amma da yayi shiru ya ji tsoro ba aka ce ka saba mai ijma'i yace na saba ma zahibul arba'a mazahibul arba'a sune ijma'i ai mazahib bayan mazahibul arba'a ko su mazahibin su suna da wani ra'ayin ba na sa wannan ba daga dan an ce mazahibul arba'a sun yi ittifaqi ya ka ba ba ta ijma'i suna iya bada fatawa dukan gaba da su kuskure dukan ba lalle bane a ce wai in har kai a akan ba ce shine dai an gano wannan ko yawwa ijma'i shine ijma'in malamai gaba ɗaya na wannan zamanin ba wai wasu keɓantattun mutane ba to irin wannan yana taimakon ilimi sosai an gari? na'am wanda ya maza wa malikiya fatawowinta da usul ɗinsa ya fi son usul ɗin malikiya sosai da shi ba hanbare ne ba amma ya fifita wasu abubuwa na fatawan malikiya amma ba yana nufin wai malikiya ta dace a duka komai ne, amma ya fi ya fi ya ina gamsuwa da usul din da su la tana da usul usul din da yana da kyau ba wai zai ce a karan kamar imam ahmad da imam shafi sun fi yawan hadisai da ake aiki da shi yana da usul din da ka'idoji na gaskiya inda babu hadisi na shi kuma shi ne amma akwai nusus to kowanne kuma su mazhabin ya fi nusus da nan shi abinda Allah shi ne ya wa kuma assalam shi yasa ya samu matsala a hannun shi ya saki hannu yasa bai iya daga hannu ya sa a kai sai kuma yana sakin hannu haka amma da sannan shi gaba ɗaya na. yana yin abu ne yana sa hannu a ƙirji sannan shi kuruji kamar ya ka ne. sai ya zama in dai abu ne wanda yake da alaƙa da aƙi to babu maganan a ƙyale ai wannan ba kuruji ba ne shi fa sarki ne kai malami ne wa ya kamata ya ce ga abin da ya dace malami ba kuruji ba ne kai kana ka ne zai shiga ma cikin ka ke daga yau ban zuwa karantar da a gidan su wasu biya suna zuwa karantar da al'awa abin da ne da sako da kamar ashariya ce shi za ta karanta ya shiga ma cikin harka wannan ba shi ake nufi da da huruji ba dan ka ka mai biyayya kaga yana so ya tura ka bid'a huruji ne kamar a lokacin da da Imam Malik din nan da ya zana Imam Malik sai Imam Malik ya sa salak mutane albai zai zanga zanga kuma a fito a yi wa'azi kan cewa lallai a zalimi ne shi amma ba duk da saura Malik da ya ba wani ɗalibin Malik da ya fito ya zanga imam ahmad an daure shi babu wani ɗalibin da ya fito ya zanga-zanga babu wani ɗalibin da ya fito ya inkarin alabi a rubula suka fi ba kuma kullum bulala ake wa malam amma wannan bai sa malam ya ce to a ɗauki mataki ka ba a gani? a'a ba da ya gaba ko zai ta hannun ya hukuncin fatawa na mace da aka ci da samun mutum da aka ci da samun sakin sakin da yawa kawai wuce abin ba wani ce to an kira mu an ce mu daina ba za mu daina ba sarautan ta Allah zai yi maganin ka kamar yadda aka yi maganin Karuna da Haruna da Fir'auna da waye da waye da Amana Fir'auna irin wannan shine kuruci amma ka yi wanka yadda ka saba ka wuce abinka Allah shi taimake mu magana magana suke hukunin kalma daya to ga dai fata haraja kuma ga mu nan kotun nan da ga wanda suke da tsawa ya za ya masallaci in dai kotu ne ba bayan bayan da iya kotu ita kotu tana amfani da karfin mulki in ta raba kada auren bayan za ka ga dawo da masa in ka dawo ta daure ka sun salafawa ne ba su sun kotu abin da kuke iyawa shine ku sasanta kanku a gidan za ku iya amma irin wannan ya faru wata wasu wasu mutane sun zo daga nan unguwar su nufi suka zo hawa na ganin malam abdurrahman DITB shi ne ya turo su da suka zo akan cewa saki ukar ma ɗaya aka yi suna son junansu daga baya suna so su dawo amma kuma iyayen sun hana wai sun zo ne saboda suna so da Allah sai a kira za a kira iyayen gani ga su in mai iyayen bayani sai na ce musu matsalan shine ko da na yi bayani tunda matsalan ku yana kotu yawa ba yadda za a yi bayani na yi tasiri alƙali shi zai yanke hukuncin kuma alƙali zai amfani da fatawa ne na malikiya sannan kuma bayan wannan magana na biyu kuma matar da aka sake din kishiyarta na mata gori ta ce gashi kuna za ku dawo wallahi kun dawo auren zina kuke gashi an tambayi malamai sun ce saki uku billahi lazi zina za a yi da shi sai ta yi amfani da wannan tana ta kiran ta bazana tana ta yada mutane ce ana so a yi zina saboda ba ta son a dawo din kaga in ta dawo suwa za ta yi maza za bi ɗaya yayan zina ne za ta riga yada haka saboda kishi kaga makircin da ta yi ke na ita ita ainihin uwar gida ce kun je kun gama shirman ku an je yi da kun samu biya kuma da za su gyara muku zina to ayi dai mu gani to ina ganin ya suka tsare Allahu a'lam ba wasu ƙarfi ba ya da fasaji sai dai malamin zai hada wa'azin ƙasa da zai tara mutane ce to na ji ana ta yadawa cewa wai na saki mace saki ukan ba dai wai zina ne to ga hadisi ya sa aran mai janyo ayoyi a janyo ya ihu duk gaba ɗaya kowa ya ci sai a warware wannan magana amma maganar wannan mata na barna zai yaɗu ko ina tunda mutane jahilai ne ai wane yanzu gashi yana kiran kashi malami ya dawo da matar su sunan ta yi Allah sarki duk ƴaƴan na shegu ne to ya kaza dole mutum ya kiyaye wannan in dai ba kana kana da yadda za ka yi ka yada ta ko ina ba in kai auren ka je gidan rediyo ka yada ka je ka rubuta a jaridu ka haɗa wani muhazara a unguwan ka yamutsa to shi kenan idan sufi ne babu wata misali za su iya sulfa kayan shi ne to amma ai an yada matsalar kenan in su biyu ne za su iya zafin da kansu ya dawo da kayan shi amma ita matan da da suke tashi ta gaya ma iyayen kuma iyayen sun kai kotu kuma daga baya su suna son zama to ai ko da kun janye uwar gidan tana iya cewa mijinta ya rike yana zama da wata karuwa ita ba ta yadda a zauna ana zaman zina da ita a gida tare da ita ba kuma wajen gado za a yi fitina za ta kai kotu su ce wallahi da la'ayyan zina ne Allah masal sai an zo gado ku ta da rikici ki ai wannan yaran wallahi ba ta hanyar aure ta same ba ai mutane na shida misali idan irin wannan ya faru shi aka je kotu mutum zai iya ya yi dabaru an je kotun ka ce kai karya ne ba su ci sai ga shi ga shi mutanen unguwa sun shaida gaba ɗaya an sani ya za ka yi ba na kallon mawabi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta